Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Karye shida da minti goma sha biyar a birnin Yamai da ma cikin jihohi guda takwas na ƙasar Nijar. Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau. mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. Shirin muhawarar Studio Kalangu wani fili ne wanda a cikin shi muke tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar al'umma ta yau da kullum. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zuwa muku ne ta hanyar gidajen rediyoyi 41 a bakawar Studio Kalangu a cikin jihohi guda takwas na kasar Niger. A nan yamai ku samu shirye-shiryen Studio Kalangu kan Alternative FM. kan challenge fm da kuma kan scoot fm ta kwara sai kuma akan yanar gizo da kuma kan facebook sannan kuma da kan whatsapp shirin muhawarar studio kalangu na yau ya taɓo batun yaƙi da cutar coronavirus wacce irin gudunmawa ce ƙungiyoyin mata ke kawowa wajen yaƙi da wannan cutar a ƙasar niger tun dai lokacin da cutar ta coronavirus ta bayyana a ƙasar niger cewa da ranar 19 ga watan maris na shekara 2020 hukumomin kasar Nijar ke tsaye tsayin daka don kokowa da wannan cutar A dalilin haka, hukumomi sun ɗauki matakai da dama don kawar da wannan annobar. Ma'aikatar ministan da ke kula da cigaban mata da kariyar yara tare da ƙungiyoyin mata na ƙasar Nijar sun gudanar da ayyuka na wayar da kai daban-daban zuwa ga mata da yara da kuma masu ƙaramin ƙarfi ta hanyar rarraba musu sabulla da takunkumi don kare kai daga wannan cutar ta covid-19. A cikin muhawarar tamu ta yau, za mu kara mai da hankali kan kokarin da ƙungiyoyin matan ke yi da kuma wanda suke shirin yi nan gaba don yaƙi da wannan cutar ta covid-19 a faɗin ƙasar niger a dalilin haka muka gayyato muku a nan cikin ɗakin magana na studio kalangu uwar gidan haruna fati ta kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin matan ƙasar niger kongafin barka ku da zuwa hajiya akwai uwar gida maryama a gambo ta ƙungiyar mata masu dubara da ke tare da mu a kan waya Assalamu alaikum Hajiya. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Madalla bakin mun gode karbi goron gayyata na muhawarar studio Kalungu ni Hawa Usman nake muku lale marhabi. To madalla kahin dai mu shiga ga dangadan a cikin muhawarar tamu. sai ku gabatar muna da kungiyoyin naku daban-daban wato sai mu soma da ku gidan haruna wato hajiya fati ta kungiyar kwangafin to ni sunana madan haruna fatimata mamba ce ta wannan kungiya babban kungiya daga zaman kanta wadda ake ce ma kwangafin a turanci ana ce mata coordination des ong et association féminine du niger wadda ka gwagwarmaya saboda keto hakkin mata da yara mhm. to ita ko ONG wannan kungiya mu ta kumshi kungiyoyi kungiyoyi dai wajen saba'in da biyu sosan dus ONG association a mhm. cikinta mhm. don ka tana tana gwagwarmaya wajen hakin mata ceto hakkin mata da na yara mhm. kuma inda duk aikin ƙasa tashi ya zamanto wanda zai ci gaba zai kai ƙasa gaba abin ci gaban ƙasa wani abu mai almashi dukkan gafin ima tana ka gudunmuwanta in dai wani abu ya faru tana ka gudunmuwanta in an taka hakin wani kuma sutu na mata tana ka gudunmuwanta tana gwani lalle bata ina am da wannan abin. Madalla, Madama Gambo. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ni dai Madam Sida Madama Gambo sunana. Mhm. Ni ce shugaban Federation wadda ake ce ma bairai ta arrondissement komina ne a metuwa mhm. nan yamai. Mhm. Ƙungiyarmu tana ɗauke da mata dubu ɗaya da ɗari bakwai da hamsin da uku. Muna da ƙananan ƙungiyoyi wanda ake kira union su biyar. Amma muna da ƙanana ƙanana wanda ake kira gurkoma. su ashirin da biyu. Mhm. mu ita a fil azan abin da aka santa na ɗaukar nsa da abin da ya samu mace diya mace yarinya ko babba. Mhm. Kuma kama ma juna don hudda mata cikin ƙunki rashin kuɗi a hannu, rashin wanda zai tallafa masa, mhm. rashin abin da za a ci da abin da za a yi. Muna kama musu don su fita cikin wannan ƙunki. To madalla Madam Sule. Shin wani irin kokari ne ƙungiyar taku take yi wajen yaƙi da cutar ga ta coronavirus? So, kowa dai ya ce kungiyar mata masu dubara ya san haɗuwa ne a gamu a zamna wuri guda a yi zuban kuɗi a tattara a meƙa a ɗoka a ashe. Mm-hmm. Wannan ƙungiyar tana tara mata wuri guda tun da muka ji labarin ciwon nan sai muka ce to yanda zamu yi yanzu mu raba kanmu. da ɗaukar shi wannan. Muka mm-hmm. ce na farko dai mu tsaye da haɗuwar tukuna sai muka tsaye da haɗuwar. Mm-hmm. Da muna yi cikin ƙananan ƙungiyoyin ana yi duk sati cikin wa'ancan manya biyu union da federation ana yi kowane wata. Mm-hmm. Sai to mu da duka tsak sai muka tsaida. Bayan mun tsaida haɗuwar tamu sai muka gane da cewa ba ita ba ce dabara. Tunda an ce yawan wanke hannu da sa takunkumin nan mhm. yana iya maganin wani abu muka ce so mun ma mu sa shi mana mu yi mhm. muka maido haduwar haduwar sai muke yin ta muna yin ta sai ake muka samu abakan hulɗa ka ma mana aka ba mu eh, wannan tukutukun da ake yi na wanke hannu mhm. muka samu muka aje wuri-wuri inda reniyan take waruwa kuma mu da kanmu muka ma kanmu dabaran mu rika wanke hannun mu ko da babu tukur Sabulu ne dai da ruwa mm-hmm. eh sai muka ce to mu sake tadawa muka tada sai muke haɗuwa mm-hmm. allo muka ga kuɗi zancen kuɗi wani ke kawa wani ke amsawa mm-hmm. kuma muka nemi gan muka nemi gan sai yanzu kai mai amsa kuɗi mai bada kuɗi mai masu bada kuɗi suka zo su wanke hannu kuma muka ƙara hili muka ƙara tabarni muka rage yawan mutanen da ke haɗuwa maimakon a zo a zamna aikin yi so wannan jikin wannan wannan jikin wannan sai muka ce an kin zo sai ki ba da kuɗin ki kawai sai ki tafi kala a yi dogon zama sai sa a yawa a wuri har a lulluku da juna kenan wannan tazarar da aka sa na tsakanin mutum da mutum a ce akalla taki biyar muka ce to wannan dole mu sa shi mu ma sai muka sa shi To sai muka ci gaba da haɗuwanmu kuma da mai amsar kuɗi, da mai kilga kuɗi, da mhm. mai ba da bashi, da mai amsar bashi su wannan kowa yana da gan a hannun shi. Mhm, mhm. Kuna haɗuwa eh. amma kuma kuna kiyaye sharuɗin da aka ɗora. Sharuɗa duka da aka ɗora wanda muna kiyaye. Muna ba ma mata wayan kai duk zaman da zan duk zaman ka zo muka sai mun kara shan hankalin mata. To madalla mun dawo kan wato walgida Maryama. Mu koma wajen ku walgidan wato Haruna. Fati ta kungiyar Kungafen. Shin kowane irin kokari ne kungiyar ta ku take yi wajen yaki da ciwon ga na COVID-19? To, ina miki matuƙar godiya mu roƙi Allah babban sarki mai sarauta raba mu da wagga annoba da ta zo cikin ƙasarmu ya ba mu kwanciyar hankali da haɗin kai ya sa yan nijar mu zam cinciya maɗar minki guda ya raba mu da shiri abinda muka ji ƙasashen waje allah kiyaye muna da shi to kon gafen lalle tun radda an kaka zancen wannan annoba ga da gwamnati tun abin bai iso ba ya ɗauki matakai turan nan an kai tsare-tsare a kwangafen muna ci gaba da wayan mutane kai don abu da yawa da kuka gani jahilci dai ne ke kashi jahilci ko maganin shi waye kai muna haɗa musu mu ce musu wannan cutar na da sun ka gani tun da ta shigo lalle cutar na akwai ta in ba taba ka ta taba makwabcinka in ba taba makwabcinka ta taba wani dan uwanka mun gani ko mutanen ta kashe ta kashe cikin gidanka ta kashe gidan makwabcinka in ba ta kashe wajenka ba ta kashe wani dan uwanka to don muna ja hankali mutane su san da wannan cuta akwai ta muna ita musu wannan waye kai da matakan nan da gwamnati ya ɗoka muna inda duk mun ka gamu ko bisa hanya mun ka gamu in mutunan mu gudana in mace ce mu ba mu ce kwangafen ko wani ba mace dai da take mace da take uwa mu mace mhm. muna tsaya mu bata magana mu yi mata waye kai sabida mata su ne a gida su ne a komi kuma can dumun ka gani mu yi mata gargadi in yara mun ka gani mu musu gargadi matakan da duk an ka ce suna muke faɗa musu mu ce musu dalla dalla kuma kongafen ba ta tsaya nan ba sai ni ta biɗe mu yau ni nan da nake zamne gari talatin niyo cikin kominkin isawan kominkin mayayi kominkin sharkin hausa da kominkin kanan bakashe duk wannan sabida kan mu tsaya birni kaɗai mu waye mutane kai mun ta cikin dazuzzuka mun waye ma mata kai mun haɗa musu abin da ya kamata don matakan ga duk da an ka ɗoka mu a wuri mu kongafen Ganin mun kai ba mataki wanda adda nauyi in ba mutum ya so azama kanshi nauyi Paskiyo yau da an ka ce ka wanke hannuwanka da sabuli to don ka ni ban ga lahi ban ga wani nauyi da annan kuma sabunin ga ba a ce maka don kauye sai mutane su ce mana ina za samu sabuni dan kwaforo. mun ka ce ba a tilasta mutum ba akwai mu da sabuni mu na gargajiya shi dai a yawanta wanke hannuwa da sabuni wanga da an ka ce tazara tsakanin mutane kamar na metar ɗaya mhm. wannan kowa shi na iya yin shi in mun tahi haka nan muka zama she su mu ga tsara su mu ce musu kun ga ka daidai wanga ko gidan ka kaka hira da wani kai abin ga mhm, muke muka kiyaye muna ce musu su bar nutsuwa cikin juna mhm. shi ka ka ciwo shi ka sa ciwon kuma ita ba hana ku ita ba inda duk in dalili ta yi dalili yanzu mun ka takunkumi sun ka ce a ƙauye ba su takunkumi mu Allah na son mu mun ce musu alhamdulillah akwai gafen wurin maza akwai rawani wurin mata akwai ishabi mhm. kenan ba a kama kowa nauyi ba ni cikin abin ga kai mu waye kai na muka saboda matakin nan ba mu ga nauyin shi ku yi aiki da matakin nan mhm, mhm. an ka ce in dan uwanka hito da gari wata ƙasa da adda wannan annoba ka keɓance shi sai an yi sati biyu yana zamne yana nan gida yana zamne in sati biyu na an ka ga babu wani alhali kalas sai a koma ana hulɗa da shi ya kamata mu wannan matakai mu aiki da shi don vraiment ni dai ban ga wanke hannuwanka ka ci tuwa kan zuciya ka tashi ba ta da laihi to wannan ne muka kwatanta musu minister de la promotion de la femme ta kiraye mu mhm. sabida mu kama gwamnati gudunmawa cikin waɗanga matakai a aiki da su mhm. an ba mu wanga takunkumi an ka ce anguwa duk da muke a rarraba mu mata mhm. da ƙananan yara eh. in cikin mota kaka shiga cikin taksi ka sa takunkuminka ka in ina za ka ka sa takunkumi ka ka aiki da shi mhm. yana raba ka yana ka annoban na mu nesa da ita wannan abin ga ɗaukata mhm. yaɗuwarta yana ragewa mun ta mun yi rabu muna nan muna ta ko ina ko ina inda duk mun ka tahi mun ka ga mutane ko ma'aikata ta muna ba su mhm. mu ce musu uniform mask abun ah mask oh don ka ma muna nan muna takunkumi oh, guda takunkumi guda mun sake dawowa kanku a cikin hanyoyin rigakafin akwai wanki hannu kamar da ka bayyana da ruwa da sabulu da kuma wato abubuwan zuba ruwa da sannan kuma da wajen da ake dora kayan shin kun samu wani taimako da gwamnati kamar wajen sayan wannan kayayyakin da yake a gaskiya abubuwa ne wanda duk da cewa dai ba su da ƙarfi sosai amma dole suna buƙatar kuɗaɗe. madam gambo oui ina sauraron ku a eh, lalle ba mu samu taimako daga wajen gwamnati ba bisa kan wannan haraka amma kamar yadda muka saba tsara kanmu ne muka yi yadda muka tsara kanmu ko shine mun tambayi abokan hulɗarmu su taimaka mhm. da yawa sun taimaka mun samu daidai gwalgwado takunkumin nan da muka raba ma mata mun samu daidai gwalgwado ɗan tukutukun nan mun ashe sai muka ga wannan bai isa sai muka kawo wani tsari muka sama kanmu. Mhm. Bidiyo wannan na mai ɗan litar ashirin da biyar. Eh. Shi dai wannan bidon dala ɗari yake. Sai muka je muka sayo wannan kan famfon da ake sa ma tukku. Mhm. Sai muka kawo sai muka hauda a bisa murhin bidon sai mu cika bidan da ruwa sai mu rihe da murhin a jikin shi akwai kan famfo. Mhm. To, muka samu birgi biyu uku sai mu ɗora a bisan in ma akwai kujera wannan tamu ta mata aka ce ni tsegumi sai mu ɗora a bisa. Mhm. In muka dora a bisa, in kika zo sai ki tarda shi kaman wancan na tuku. Mhm. Shi ma muka ga dai daga baya kan famfon ya yi tsada kan famfon shi kaɗai wajen ɗari biyar da hamsin yake. Muka kai ba kuwa ba zai iya sayan wannan nan gaba in mun yi. Sai muka canza hallo wata dabarar. Mhm. ce a cikin mu mata wadda bata da buta a gidanta ita take da biyu. Mhm. Muka ce su hannun nan kowa ya wanke nashi duk sahiya. Ta mhm. ne kina da ɗa ashirin gidanki wanke su ki su cika da ruwa. Mhm. In kika cika su da ruwa ki nemi ɗan guntun sabulunki. Ki ajiye butotin gaba ɗaya cike da ruwa a cikin gidanki daga an shigo. Kika jera su a nan sai ki nemi abin da in an wanke hannu za a tara ruwan. kai ki fara dan shafe ta da su mhm. saboda illan mu mata masu dabar mhm. mun saba da juna ba mu kyamar juna mhm. da an ga juna runguma juna da an ga juna ana murna sai a ba juna hannu sai muka ce to yanzu dai mu ba dai wanke hannun nan ƙaryi kuma ba kowa ke iya sayan kayan wanke hannun ba wannan butocin kika ajiye su salamu alaikum ka ce alaikum salam wanda wallahi ga buta da ruwa a wanke hannu a cikin gidanki mace kina kiyayewa yaranki suna wanke hannu masu zauwa wurinki suna wanke hannu mhm. kuka ga dan tasan da kuka ajiye ko kwafin da kuka ajiye ya kusa cika a ɗauke shi akai a zubda a sake ajiye mhm. butotin nan in kika ɗauka kika kama da hannunki kika wanke mhm. hannu in kika ƙare sai ki shafa wurin kamun sabili kaɗan sai ki ƙara ɗarwaye shi inda butocin da yawa ne masu masu Mm-hmm, mm-hmm. So yadda muka tsara kan muke nan tsakanin mu mata na mata masu dabara a kungiyar mu ta rai. Wannan a cikin gidajen mu ne muka tsara muka ce dole kawai kowa ya haka nan da a samu a tsirar da kai. A cikin sauki. A cikin sauki ba tare da dogon siyo ba tare da kashe kuɗi da yawa. madalla madam sule mun sake dawa kanku mu koma wajen ku wato walgidan haruna fati ta kungiyar kongafin shin ku gwamnati ya tallafa muku da wani abu don ya zamanto kun kara ba da karfi wajen wayar da kan musamman ma a bangaren mata da yara wallahi mu tallafin dai da an kai muna eh. saboda an kira mu an yi muna horo mhm. biskai ga waɗannan matakai da an ka ɗoka to muna iya cewa wannan wani tallafi ne minista ta mata mhm. ta ba mu takunkumi mu mu raba da sabunan mhm. to muna iya cewa an yi muna tallahi to amma mu wajen mu ba mu tsaya mun ka biɗi tallafin wani tun tun da kun san ita kwangafen abin ga ce kungiya tare take a shirye ko da wani lokaci kamin wani abu ya tashi duk ta ɗauki mataki kamar irin wannan tukukin nan na wanke hannuwa mhm. waɗannan wannan ƙarfin kwangafen da kanta ne yanzu kun ka tai nan bakin kwankafin kuna iske su in kun ka tai mata da yawa sun siye su me daga baya sai mun ta mun kai nazari mun ka ga kamar famfo nan ana kama shi da hannu shi ma kai akwai wani matsala sai mun ka koma wannan na kahwakin nan eh, to eh wanda ake danna mhm. shi sai mun ka koma to wannan duk kwankafin ta yi wannan wuri-wuri inda dai ya kamata hakan ne muke aiki kwangafen mm, mm. madalla madam haruna eh madam maryama kun ji yadda su a bangaren kwangafen suke yi suna da wani asusu wanda a cikin shi ne suke huddawa su sai wannan kayayyakin a bangaren naku mata masu dubara a yanzu kun gaya mana da kuke yi shin ko wace mace ke kawo nata kadan ko kuma kuna da irin na kwangafen asusun da kuke huddowa kamar irin irin wannan ta faru sai ku zo ku yi aikin ku nan da nan ba tare da kun bata lokaci ba mhm, eh, a yanzu da hali yanzu ba mu haɗa taɓa kuɗin kes ba mu da kuɗi tun da muke zuban kuɗi muna tara. Mhm. Amma a yanzu mun fara taɓa kuɗin mu ba. Saboda mi saboda muna son mutane su gane da cewa ka rika aiki da abin da gare ka shine ake ce ma adaptation. Mutane su aiki da abin da gare su ba tare da sun kuntata ma kansu ba. Mhm. Kuma abubuwa ne aka aje wanda aka ce mutane su yi wanke hannu dama mata sun saba wanke hannu. kenan ba sai mun sai wani abu ba sa takunkumi mhm. yawancin matan takunkumin ma mu da muka samo muka ka maka ba su ba da shi suke aiki na mhm. hijabi yanzu suka samu wani sabon ɗinki da ake yi wanda yake riya hanci hijabban nan ne suke sawa to abin da muka mai da hankali bisan shi ne tunatarwa dan mhm. adam shi sautin mantuwa zai ba wannan ne muka sa kaimi bisan shi abin da muka koya musu su yi na wanke hannuwa na kal a rungumi juna mhm. na kal a ba juna hannu wannan abubuwan kawai sai muke yawan tuna musu saboda haka cikin kowane union muna da wazafai dai ba duka kuwa ba ke da kalula da ke yin mhm, To nan ne muka sake matakai. Mhm. Abin da duk muna tare da su suka aiko mana eh. bayani na jan hankali bisa kan ciwon nan mhm. duk abin aka aiko mana sai mu aika ga email mu aika ga gursuma mhm. amma sai zamana kuma ake biya gida-gida To da mun sake dawowa kan ku wato gidan Sule Maryama Gambo ta mata masu dubara. Mata su ne gida, su ne ke kula da yara da ɗawainiyar gida ga baki ɗaya. Shin ya ne kuke yi wajen isar musu da sakon musamman ma a wannan lokacin na killancewa da ake ciki? madam haruna fati to mun haɗa muku kun sai yanzu wanga zamani allah ka sauki ko baki ta gidan mutum ba ga salular ga allah ka sauki akwai da group kin kimu na kwangafen group whatsapp muna da shi muna da cikin a facebook ke dai muna cikin abin da yawa wanda muka yi akwai waɗanda suke sun san internet muna communique da internet muna zuwa gidaje-gidaje muna zuwa anguwa-anguwa mu mun yi rabon abin nan daga can kuma ba rabon ba ba da kadai muka mutayyan ba sai mun koma mun sake tunatar da ku mun sake ja hankalin mutane biskai ga ciwon nan akwai shi da matakan da an ka abin ga inda mutane na aiki da matakan ba da bata lokaci ba za mu rubuwa da wannan annoban nan muna ja hankalin mata muna ja hankalin yara gari talatin niyo mu ba nan yamai muke tsaya kaɗai ba hal cikin daji saboda yara da mata su yi ta cikin yaya zani mu waye musu kai annoba ga mun haɗa musu abu ne da Allah ka wucewa za ta yi amma sai mun yi aiki da matakan nan kuma a ɗazu kamar kun yi zancen gurup na wasu kun san cewa mata ba kowace wacce take da halin sayen wannan portable kin na whatsapp wani dan guntun portable kin karmi ma ba kowace ce ma take da halin shi ba kaman baya ga shi whatsapp kin kun ɗauki wata a na kamar shiga gidaje don waye musu kai gida-gida mun ɗauki mun ɗauki husa a ta zuwa shi da yasa ni ce miki muna da comité de brigade de vigilance mhm. yanzu da ba a son mutane da yawa su abin su haɗu kin nan akwai brigade de vigilance nan akwai wanda cikin shi mhm. ya iya hausa akwai wanda iya zabarmanci mhm. akwai in horon shi ne ma kaji akwai abin ga eh. akwai mai buzanci akwai mai barbarci kowane eh, eh, halshe dai akwai shi ciki to don in a ce kamar an kamar an ce wanga karce mutanen ga zabarmanci ne suka ji sai a ce mutum ɗaya mutum bui ya taya waye musu kai ya gwada musu sa tsakanin nan da aka yi da komi da komi waɗannan matakai da an ka ɗoka shi zai ta yi yayi na haka kuma alhamdulahi muna da kayan aikin mu ke mu fi su bi ƙungiyar ba ƙaramar ƙungiya ta ba ƙungiya ta wadda take lalle dai kai sai mu ce alhamdulillah mun gode ma Allah Allah ya taimaka mu koma wajen ku wato madama gambo maryama kuna jin mu madam sule eh ta su ne gida kuma su ne eh. ke kula da yara da ɗawainiyar gida ga baki ɗaya shin yaya ne kuke wajen isar musu da wannan sakon musamman ma wannan lokacin da ake na killacewa eh shi yasa na ce miki kin san da fari kaf muka tsaye da haɗuwar mu da baya kuma sai muka maido haɗuwa. duk lokacin da aka zo aka haɗu duk abin da aka huddo karara aka ce kan mutane su zo gudun shuna ka aiwa ne ne wannan duk muna aiki da su kuma sai yanzu daga baya muka ga dai an babu tunatarwa ba su sa shi ba su tuna shi kuma in sun riga sun zo gida fita in bai zama dole ba ba dole ba ne mu ta fita ki zaman ki a gidanki a rage yawan huta na biyu shine yawan wanke hannun nan a yi shi tare da wannan sa'ad da muka ba su na butotinsu mm-hmm. na sahannansu mm-hmm. kuma a bar sakin yara barkatai sai don a ce wai su yi wasa a yi a yaro bai wasa bai shin daɗi to yaro ya ɗauko ciwo nan ne bai shiga daɗi. Mm-hmm, kamar ma shi ne tambayar tamu ta gaba shi wannan ciwo na covid-19 ya sa yara ba sa zuwa makaranta shin ko akwai wani jawabi ko jan hankali zuwa ga uwayen yara don su tsare yaran nasu a gida. babban jawabi ko tun da shi ne mutane suna matsa da yara kin san sun saba su tura yaran makaranta su ji suke in sun yara sun ta makaranta hutawa ne su shi ne su da aka yara a gida su iya zama da su halo ya rika kora su ku ku yi wasa wannan ku tai ku yi wasan ba ku san da wada wane ne ke haduwa ba kuma sun ba ma inda ne za su tafiya yaron wani bi ma ba in yan fitan ma daga gidan ba an da yana haku mhm. shi ne muke jan hankalinsu abin da ya sa gwamnati ya saka muku iyanku muna so ku riƙe iyanku da kyau ku mhm. adana kyau. ya zama dole ne aka sako su kenan ya zame muku dole zama da su ku riƙa kiwon su kuna kiyaye da yawon ku riƙa kiwon su kuna sanin da wa suke tare su bar yawan fita zuwa wasa an kina da biyu uku su zamna su ci kansu su yi komi amma su yi wasan su a cikin gida in kuma cikin gidan haya ne mu ya san matakin da ya doka dan kalka saki ɗiyanka suna kohon wannan suna kohon wannan a ce wasa ne suke a'a ciwon nan in kana son ka kiyaye ma kanka shi kana ɗokan matakin nan ka kiyaye ma yara sosai ma. To madalla madam Sule muna nan dai tare da ku. mu dawo wajen ku gidan haruna fati ta kungiyar kongafin shi wannan ciwon na covid-19 ya sa yara an sallame su ma daga makaranta an ce su dakata a gida har a ga kuma abun da allah ya yi shin ko akwai wani jawabi da kuke ko kuma waye da kai kuke ma uwayen yara don ya zamanto sun kula da yaran na sun tsare su a gida sun bar kuta to abin da sa an ka ce taro mhm. kai huce mutum hamsin mhm. an ka maido shi talatin yau kun ga minister da masu gwandar na makaranta na uh, sakandare mm. ya maido shi ya ce ko su na sa aka ka huce mutum goma kenan nutsuwa ga juna shi ka ba wannan kwayar cutar nan dama ta yadu da gauga mm-hmm. to saboda shi an ka ce yara su zamana da gida mu waya kai da muka musu ka aje ɗiyanka nan kana koya musu kana tuna musu mm-hmm. in ka yi ɗan guntun karatunka ko kalkil ka kai musu wani abu kan su mance kana zai tare da ɗiyanka kana abin ga kuma yanzu ko ba wanga ciwon ba cikin iskan ga meningitis tana shiga kana sakin ɗiyanka suna ta suna ta yawo barare su ta su ka maka ciwo ko sayan magani ɗai wani mugun abu ne mhm. wanga kuma ba magani gare shi ba rigakafin nan ne shine muka ce musu su matsa gare shi covid-19 ga bai da magani abin da bai da magani ko rigakafi ne an maganin shi muna jan hankalin su biskai ga wannan yara kullum muna jan hankalin su muna roƙon Allah ba mu ƙarfin gwiwa kuma mu ci gaba da aikin da mun ka sa ma gaba kuma Allah raba mu da wannan annoba muna roƙon Allah mhm. Allah ka bala'in da ya da ita Allah yana da maganinta kuma ya muna maganinta mhm. eh yanzu idan aka yi zancen mata mhm. aka ɗauko zance mata na ƙauye su sun yi mata na birni shan wahalhalu kamar bisa ga aikin gida wani kula da yara zuwa ɗaukan itace da sauransu shin a wannan bangaren ɗazu kun taɓa wani kaɗan daga cikin abubuwan da kuke musu wani irin wahayar da kai kuke ƙara musu kamar muka yi ba ƙarfi wajen ya zamanto cewa su wa'annan matan na ƙauyewa su ma sun fahimci da wannan ciwon akwai shi ƙauyen ma waɗansu ma sun yarda da nan birni wadda muka wayan matan birni kai muna wayan matan ƙauye kai matan ƙauye kin ma zahin canza su da waɗansu matan birni ƙauye da mun kai mata waye kai wala ba mu samu matsala ba mun ka ce mu da aikin ga in yayi kyawu mu sabida mata rayuwar mata da su sabida shine muke muna aikin ka lallai wanda kici akwai wahala ƙauye wani ƙauye in ki ga wata mace sai ke kuka paske mace ta tashi ta tai ta ɗauko haci ta yi sussuka ta zo ta yi surhiya da hannunta ta ja ruwa ta ta itace ta zo ta yi sanwa wallahi wata rana sai ke kuka ni ce kanije ba wata mata da ni gamu da ita babu ko takalmi wallahi sai da ni kuka lalle muna ce musu muna waye musu kai sabida wayar da muka musu kai lalle mutum in kana tsaye da kanka baka baka raba ga kowa Shi shine ake ce ma autonomy autonomization muna musu zancen wannan kama wani gurfama su yi gurfama su su su biɗi na hannunsu su na kansu su yi abin ga kansu ya waye nan waye kai muna profiter da corona virus muna musu wannan waye kai muna ƙara jan hankalin su saboda su san ciwon kansu mhm. don shi nan ga abu ne da Allah kashi wadai kashi in sha ma Allah rishin hankuri zai ne karewa zai yi in sha Allahu Allah da ya kashi Allah zai muna maganin shi kuma zai tahiya kuma muna aiki da matakan ga mhm. da gauga ma muna rabuwa da shi mhm. oh to don ka ma alhamdulillah suna nan suna kokarin su cikin kauye kauye kuma kungiyoyin mu da annan suna yi ta yi shine ake ce ma in mun yi musu suko suna doka. doka. Mhm. kamar yanzu a game da duk kokarin da kuke yi don kare jama'a daga wannan cutar har yau akwai wasu matan da ba sa kiyayewa misali haduwa a cikin taro ko kuma zuwa wajen suna ko kuma aure ko wasu fahimta da sauransu gashi kuma wasu ba sa ma sa wannan takunkumin bale ma kuma wata tazara shin a ganin ku menene yake sa mata suna irin wannan tabi'un ni dai ga ganin mu nazari da muka mun kai da mun kai don in mun yi aiki duka mhm. sai mun zo mun yi wani abu da aka ce ma bilan mu gani eske aikin ga namu yana ta yi a gaba eske muna samun sakamako na alheri eske muna koma da bayani mhm. shine duk sai mun yi reunion reunion bilan da mun kai gani mun kai kamar waɗannan daga wannan tabi'o'i kin ka waɗi mhm. mu gani mun kai jahilci dai ne don jahilci wa ciwo ne kuma kamar wadda bature ya ce kamar sake halin mutum ɗai rana ba abu ne da yanzu yanzu kaka ta yau kayan mutum magana gobe ya sake akwai wuya sai an yi an yi ta yi an yi ta yi shi yasa muke nan muna yi muna ta yi muna ƙara yi ba mu gajiya sabida shi amma mu gani muka yi jahilci dai ne ka wannan abu. Mm-hmm. Oh, wanke hannunka ka ci tuwa ka zuciya ka tashi. Mm-hmm, mm-hmm. Ai ba laihina ba. Ya kamata mu haɗa hankulinmu mu zam tsinciya madar minki guda mu zam uwa guda uba guda. In abu ya zo ga ƙasar ga mu taru mu yaƙe shi gaba ɗai. Tun tun da in yayi kyawu ba wani na ba wani ne ba kowa dan Nijar duka sunan shi ne zai hito sai a ce tubarikalla Nijar sun taru sun zama uwa guda uba guda sun ciwo kan wannan annoba to madalla eh. wato madalla madam Haruna eh madam Sule kuna jin mu duk da kokarin da ake yi har yanzu dai akwai mata waɗanda suke shiga sabgogi suna zuwa sunaye wani fendi da sauransu kamar da zuwan nan da suke yi wasu nan ba sa kiyaye wannan kayan na kariya wannan saka takunkumin da kuma tazarar da ake cewa asa sa kamar a nan gurin wani irin ji hankali kuke musu babban jin hankalin da mu da muke yi mamata mata kuma muka matsa da a yi shi shine fi aiki da abin da aka ce kai an ji wani ya riga ya ce dole a ce a taru wani ma ya ce amma in an zo wurin zama ya kamata a yi tsarin da zai sa wani ba zai zamna cikin wani ba a yi tsarin wanke hannu wannan duka a sa su a wurin friendly kuma ka ai tsarin zama irin na da a hira a cikin lokaci ana hira wannan ma a kiyaye shi wannan friendly dole ne a haɗu a yi saboda harkar kuɗi ne wani ya ci wani kuma bai ci ba yana son ya ci shi da muka ce mu mm-hmm. amma su sa dan tazara tsakanin su kuma kal yi dogon zama kal ai dogon zama mm-hmm. haɗuwan mun jarraba mun ce a fasa haɗuwa amma an haɗu zai yi alheri. To kama a wajen suna da suke tayya da su wani aure da sauransu. To ba ni dokan buga gaba ce miki mhm. lalle ba a yi ba. Wannan ana yi amma muna yi kanmu da kahun wurin suna in kuka je in wani abu zai kai ma mai biki kai kai mata. ki ni zaki ci wanda baki taɓa ci ba babu shi ne. Mutane su mai da hankali saboda su su mai da hankali saboda lahiyar su ba dole ba ne kice wurin suna mace ta aihuwa biyu uku hudu biyar kin je duka yau dan ta aihu biki je ba ai ba laifi ba ne ana iya zuwa a yi ma juna barka amma ba a je a yi zamana ba a cika wuri a haɗu ana ta dariya ana da tsaya kuma daga za a tashi da muna ba su wannan wayan muna ba su jan hankalin nan ya kamata su yi nisa su nisanci kuma irin wannan abubuwa muna waye kansu da kansu To madalla yanzu kamar matan da ke cikin ƙauyuka su suna fama da aikace-aikace daban-daban wani lokaci ma kai har ma su manta da wani hanyoyin na rigakafin. Shin a gurin wani irin kokari ne kungiyoyin naku suke yi don taimaka musu? To mu dai a nan community wa muna da village guda wanda ake ce ma Kongo Goro kuma muna da union biyu a cikin Kongo Goro wanda muke aiki da su. Mata. su suna cikin wa'anda muke waye ma kai kuma suna cikin masu waye kai. Mm-hmm. Mu waye musu kai su kuma suna waye an kauya. Mm-hmm. Kin tafiya mu yanda muke yin shi. Mu muna waye musu kai su kuma suna waye ma an kauye wanda duk su tare da su mm-hmm. suna waye kayan bisa ka harkar ciwon nan. Yanda ake ɗoka shi kuma abubuwan da gwamnati da mu duk kasashen duniya suka yarda bisa su yi wa wanke hannu. za ki ɗauka dai mota far surprise ki shiga Congo in kika tambaya gidan wa'anda suke president ki union sai mhm. kun zo ki rubuta kan wannan zaki yi mamaki abubuwan da suka sani mutum da ke cikin garin ba su san shi ba mhm. dan mun san can an yi sauƙin ɗoka an yi sauƙin takuwa an yi sauƙin mu'amala saboda haka muke ta ƙoƙari muke ta ƙoƙari mutane su su kiyaye su kiyaye da haɗuwar wani su kiyaye da wannan yawan haɗuwa ana zama kusa da shi. Kaman wane shawarwari ne ke gare ku zuwa ga al'umma musamman ma zuwa ga mata da yara don su kiyaye wannan hanyoyin na rigakafi domin mu kawar da wannan cutar daga ƙasar Nijar. To madalla ni shawarar da gare ni. Mhm. Da farko tabbata wannan ciwo akwai shi. Dan da yawa suna shakkun shi. Mhm. Sun san yanzu lokacin da aka fara zancen COVID-19 kenan. mu a nan rigar ne mun da amma mutane suna mura wani ya mishi tsanani abu tsanani mhm. amma suna mura shi yasa muka matsa da cewa su yi nisa da juna kuma su yarda akwai shi mhm. ciwon covid-19 akwai shi akwai shi akwai shi akwai shi muna jan hankalin su bisa kuma kowa ya tabbata da cewa abubuwan nan da aka ce abubuwa ne wanda dama ka saba yanzu wanke hannu wane ne bai sa bai ba amma yanzu sai aka ce a yawan wanke hannu mhm. kenan ƙayarawa ne zaka yi bisa kan abin da kai ma'amala da a je a haɗu a cakudu ai wannan yanzu an ce a'a kada ku je ku zamna ku yi cunkoso tsakanin mhm. abin da sauki da sauki shi yasa muke ta mu yanzu abin da muka fi so adaptation kawai muke so mhm. mutane zama nesa da a kamar in kana jin wata musassara mai tsanani tare da tari da ciwon kirjirin wasin ka baka jin daɗin shi sai ka shiga cikin mutane ke tsaye kanka da kanka akwai lambobi da gwamnati ya bada ku yi kiran wannan lambobi mhm. kiraya an kuka kiraya shi kenan an zan watsa a ɗauke ku in wata shawara za a ba ku sai a yi kuma in an ce wani ana shakkun shi da ciwon nan kakka gwada Allah wani na wani ai tun da na wani ko ni ba na yi kamar shi ba a ce ka kyamaci dan uwanka ba amma dan Allah dan annabi in ana shakkun ciwon a jikin mutum mhm. ba ce shi ba ne kake ka da shi dan ciwon da ya kashe duka gaba daya da zai kashe wanda zai kasar kuma a bar ma sauran iyan da sauransu mhm. kuma na na uku da nake musu Galgaɗi mm-hmm. na uku da nake musu shi ne hajji hawa don Allah don annabi mata su gane gyara kayan ka bai zama sabke mana ba. Mm-hmm. Gyara kayan ka wallahi bai zama sabke mana ba. Kayan ka ne aka ce ka gyara don ka kakkaɓe shi ka gyara ka adana. Mm-hmm. Amfanin ka ne. Ka ne ka je ke ki je wurin biki ki yaƙo ki kawo ki kawo ki sa ma gidan duka mai gida ya kwasa matan cikin gida su kwasa yara su kwasa wani tsokar ake juna ne mhm, mhm. ki kiyaye cewa zai yi in ya huce cikin kwanciyar hankali da ana maka yi sai mu je mu yi insha Allah lokaci ne aka ce mu yi hakuri kafin ya huce to wannan haƙurin dan Allah da annabi mata su yi shi. mata su yi shi tare da kuma aiki da duk abubuwan da aka ce mu aikata mhm. mutane su aikata shi to madalla lahi nake so ga mata ba mm-hmm. mata halin maza duka kowa da kowa da Allah mm-hmm. ya kiyaye. To Madalla, mun gode sosai uwar gidan Sule Maryama Gambo ta kungiyar mata masu dubara. Mun gode sosai sai kuma wani lokaci insha Allahu. Eh, kamar hada wani lokaci ina ce miki yadda muka yi a tsakanin grup din WhatsApp haka ne. Mm-hmm. President ta federation ta cikin yamai mun buɗe whatsapp tare da yamu yamu mhm. tare da ƙasar muna yadda muka yin da ba allinkin nan da ku yanzu haka mhm. muna yi fardi da ban da mebi mhm. duka president suna cikin gurbitin to madalla in yadda yake har shi kuma inda kake da matsala kowa ya sa bakin shi a gyara eh to madalla tare da godiya da kuka yi kira na muka yi wannan da ba annin din ina gode muku kuma Allah sa a amfana da abin da muka kwai. To amin dan sa annabi mu ma muke da godiya Allah ya saka da alheri Allah ya sa mu sake haduwa kuma a cikin wata muhawara nan gaba ta studio Kalango. Amin ya rabbi da alheri. To madalla. Mun gode. Mu koma wajen ku madam Haruna Fati ta ƙungiyar Kwangafen. Shin wani shawari ne ke gare ku zuwa ga al'umma musamman ma zuwa ga mata da yara don su kiyaye wannan hanyoyin na rigakafi domin a kawar da wannan cuta kwata-kwata da kasar Nijar. Mu haɗi dai abinda an gare mu mhm. zuwa ga al'umma an ɗauki matakai ai aiki da su mhm. matakan gani ban ga laifi ko guda cikin su mhm. ko ku vurfekin da mutane ga kuka suna abin ganshi kun ganzu an maida shi an ce a kauda shi da karye bakwai na almuru a maida shi karye. tara na dare karye tara na dare mhm. to don ka sannu sannu da abu duka abin duka gani ya zo yana da kariya shi mhm. ikon Allah ɗaya na bai kariya don ko ɗan gama takai da an ka ɗoka na haɗi na koma na haɗi mu yi aiki da su mhm. mu ka gudu mu mu ce mu gwamnati mun yana am da waɗannan matakai mu yi aiki da su in mun ka aiki da su ni na dogara ga Allah na nan zuwa sati ɗaya sati biyu muna ganin duk annoban nan duk deja tana nan tana ragewa tana nan tana ragewa yaduwar nan sai ta rage yaduwa mine ne a zo a cusu wuri guda ana yawan taro an ci a bar taro yawan ta ta na ta yin banza a bar shi waɗannan dan yake ka abin ga surtu mutane in suna nutsuwa wuri guda suna ta suna nutsuwa ga juna mhm. suna wuri guda ba ita kadai ba ciwo da yawa an ka ce promiskite kenan mutane suna tsutsuwa cikin wanda suna an da wanda suna jan suna runguma juna mhm. wannan ne an ka ce ai nesa da shi ni ban ga laifi ba ko kuna zamne da ke da da mai gidanki kuna iya sa abin ga tsakaninku da ke da yaranki kuna iya sa kuna hira ku mu yanzu haka mun ka tani ce muku mata muna tsara suna ba an bari su cusu wuri guda mu haraka buki mun haɗa mambobin mu duka tuntun da an hana don Allah don ma'aiki abin da an ka ce a bari taro an hana taro buki in mai buki ya ta yi sunan shi in ya yanke in yayi sunan shi waɗannan an rage maka nauyi ma mhm. wani ka tara mutane ka zo kai da huwa da tukunya nawa da abin ga ai ni na ga sauki na an ka maka don ka fure ma mutane waɗannan matakai da ban ga nauyin da aka gare su wani wuri matakan da an ka ɗauka sun ina mu yau nan burkina makwabciyar mu don an ruhe kasu ne mhm. kasu ne kwata-kwata an ruhe su to mu ba mu kai wannan wuri ba alhamdulillahi don ka muna kiran mu muna jan hankalin mutane don Allah su zo da kansu su maido kansu su yi dogon nazari su tai su da kansu nazari wanga abu da ake waye muna kai kullum ake waye muna kai gaskiya ne to tun da in bai same ka ba ya samu wani makwabcinka mhm. an ka ce gani ya kori shi in kunne ya ji jiki ya tsira mhm. don ka wallahi wanda muka haɗa musu kenan kuma mu duka ƴan Nijar mu duka musulmai na mu taru da Allah mu bi hanyar da Allah ce mu addini mu cikin cikin bin ka'idodin addini mu haɗa hankulanmu tun tun da hankulanmu suna rabe-rabe ba mu ci gaba ƙasar ba ta ci gaba kowa kuwa yana son ƙasar ga ta ci gaba tun tun da ƙasar ga in ba in ba ka ta in ba wa abba dan Nijar ba kowa duk dan Nijar ne mm, mm, mm. kowa na da rabon shi ciki kenan abu naka ka son ya lalace ko don ka ni ina kiran mutane su san da wannan ciwo akwai shi kuma bai da magani a san da bai da magani kenan magani shi guda rigakafi ne to a matsa ga rigakafin nan mhm. to insha Allah mun gode sosai uwar gidan Haruna Fati ta kungiyar Kungafin ina ganin duka duka ma'anan da muka zo karshen muhawarar ta studio Kalungu cewa wadda ta mai da hankali kan wato yadda kungiyoyin mata suke fafutuka wajen yaƙi da wannan cuta ta coronavirus a ƙasar Nijar kamar da kuka shi dai mato bakin namu sun faɗa shi dai a kiyaye hanyoyin rigakafi ta wannan hanyar ce insha Allah idan aka kiyaye za a samu dai a zo ƙarshen wannan cuta a madadin uwar gidan haruna fati ta kungiyar kongafin da kuma wato uwar gidan sule maryama gambo ta mata masu dubara da muka ɗauka a ta kan waya da kadir tumbiano da ya haɗa mana sauti ne hawa usman nake mana sallama sai wani lokacin sha mu kasance lafiya.